ge din har yan lesbian to wallahi wallahi karshen ku duk ba za ta yi kyau ba tunda kun ce ku a nan nuni menene a ciki Allah ya baka bura ka bi mace eh, mace Allah da ya halicci mace ya halicci namiji bai san me yake yi bane da Allah ya halicce ka a namiji ba za ka bi mace ba wasu ma hadawa suke wai dadi biyu wanne ne dadi biyu dadi biyu ko mala'ika yana yana jiran ka da guduma ina gaya maka ka bi namiji ka zo ka what's sweet about that game myself what's sweet ka bi dan namiji dan uwanka ka eh ka bi mace ka ci duk kai kade tunda kai Allah ya riga ya la'anta maka rayuwanka kai iyayenka sun riga sun tsine maka to wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa maza ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah ina gaya muku saboda wannan abun bai da riba ko kadan. duka kuma idan kuka kula ƙarshen ku waɗanda kuke irin wannan abu baya kyau me riban ku me riban ku ke kina lesbian kina bin mace yar uwanki kullun kuna nan kuna fingarin juna daga kin shiga cikin mutane jikinki yana wari body odor just because of lesbianism kai kana bin namiji eh, ka je ka ci namiji baka baka da kunya tunda Allah ya tsine maka Mm. bari ka je ka ci namiji ko to wata ran garin sawa sai ka sa yaki fita inda Allah zai tona maka asiri kenan ka sa <laughs> ka sa idan ka saka yaki fita za ka yi bayani sannan ke kuma da kike lesbian ba kun ce fingarin juna shine kawai abin da kun iya ba to maza ma kuma na rasa ya zan yi da ku eh zina rasa ya zan yi da ku kun ce eh lesbian mata sun ce lesbian sun fi iya romance na ce maza maza kun ishe ni fa maza ku koyi yadda ake romancing mace kana namiji ka